Thunder Blowers Online TV. Thunder Blowers Online. assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na tiriyan tiriyan shirin tashar gidan talabijin ta yanar gizo ta tonda bulowas shiri ne kamar yadda kuka sani wanda muka kawo muku masu ruwa da tsaki ko wasu waɗanda suke rike da madahun iko ko wasu masana ko wasu waɗanda allah ya ara wata dama domin tattauna wasu muhimman batutuwa waɗanda suke da tasiri da kuma alfanu ga ɗaukacin rayuwar al'ummar jihar zamfara a sanin kowa ne dai ƙungiyoyi masu zaman kansu ko kuma wanda aka fi sani da kungiyoyin sa kai suna taka gagarumar rawa wajen kawo ci gaba mai ɗorewa musamman ga sha'anin da ya jibanci sha'anin harkar shugabanci mu'amala ta al'umma da kuma baiwa gwamnati shawarwari akan muhimman batutuwan da ake ganin suna kai suna komowa tsakanin al'umma ƙungiyar nan mai zaman kanta ta zamfara cycle kowa ya sani dai a jihar zamfara tsawon shekaru ƙungiya ce wadda ta daɗe tana bin kadin al'amura wanda suka jibanci sha'anin harkar shugabanci a mataki na gwamnatota daban-daban a gwamnatin abdulaziz yara abubakar da ta gabata kowa da ya sani irin tetetin da aka yi da ita da kuma mambobin kungiyar wajen kokarin ganin cewa an sauya wasu tsare-tsare na gwamnati da ake gani ba su da tasiri ko kuma alfanu ga al'ummar jihar zamfara kana duk da wasu sun saka tsoro ko shakku ganin shugabannin ita wannan kungiyar sun tsunduma tsundum cikin wannan gwamnati ta bello matawalle sabuwa da ta kafu a harwa yau mambobin kungiyar suna magana barin wasu daga cikin shugabannin kungiyar su gwamnati bai taba tasiri ko kuma ingancin ita manufofi na wannan kungiyar ta zamfara cycle so haka ya samu ga dai ya dace mu kawo shugaban ita wannan kungiyar mai ci yanzu dr alamin tsafe domin tattauna wasu daga cikin muhimman batutuwa da kuma abubuwan da ita wannan kungiyar take bin kadin su tsawon shekara ɗaya da rabi na gwamnatin bello ne da kuma ganin cewa wani irin fahimta suke da shi na tsarin shugabancin ita wannan gwamnati mai ci yanzu dokta muna maka barka da shigowa a wannan ɗakin ashirin mu na tiran tiran assalamu alaikum dokta sunana ana sana an kani zan jagoranci gabatar da wannan shirin ko ba tare da ɓata lokaci ba za mu shiga cikin gundarin shirin ka cokan dokta kaji shimfiɗar da ne a kamin yanzu mutane da dama suna ganin shigar shugabanninku na farko a cikin gwamnatin nan ya sa mutane suna ganin kamar ita kungiyar ya Allah ko dai ita gwamnatin pdp ce take taimakonta ko ta assasa ta ma ko kuma a shugabannin nan dai sun miƙa waya bori ya hau so amma duk wanda ke bibiya al'amura yadda kuke bin kadin abun ya fara sauya ma wasu tunanin cewa barin shugabannin wasu daga cikin shugabannin ta shiga gwamnati bai taba inganci ko tasirin kungiyar waye zuwa yanzu wani irin fasashin kuke da shi game da shugabancin da gwamnatin nan ta pdp take a jihar zafara to masha allah ah, ina gumi ka godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma ina jinjina muka ga wannan gayyata da kai muna don mu yi bayanai kan wasu abubuwa da mm. muke ganin inda ya kamata a gyara a gyara inda kuma muka ga an yi daidai mu yaba ita kungiyar zamfara cycle kungiya ce da bata allaka kan mutum ba kungiya ce da aka yi ta akan aƙida so don wani ya hita aƙidar ba za ta canza ba inda muka sa gaba nan muke kallo kuma abin da muke kallo din shine ci gaban al'ummar zamfara da ɗaya Allah waɗanda muke tunani muna da alaƙa da su ta abokantaka ko ta 'yan yankwantaka amma dai suna riƙe da madafun iko idan muka ga sun yi ba daidai ba za mu faɗa musu abin da muke kallo shine duk wanda ya hito ya faɗa maka gaskiya ko ɗacinta to masoyinka ne kuma gyara yake so kai waɗanda suka yi sun kyauta kuma za mu yaba musu waɗanda ba su yi ba kuma za mu hito kuma mu ci gaba da tursasa musu dai har ranar da Allah ya sa suka canza tunani suka ga cewa eh lalle maganan nan da ake musu gaskiya ce su dawo kuma su bi inda aka inda muke kokarin gwada musu mm. a mahi yawanci abubuwan da muke yi ba wai muke zaunawa kawai mu ce ai kaza da kaza ba daidai bane ko da kaza da kaza ya kamata a yi a'a muna da structure wadda howard level muna da ward coordinators waɗanda suna jiyo muna korafe-korafen al'umma sai a yi sama da su a zo local government level shi a local government muna da coordinators waɗanda za su yi compilin waɗannan maganganu da kuma waɗannan korahe kore sai a kawo muna a jiha waɗanda duk sadda kaga za mu buɗe baki mu yi magana to ka tabbata ba mu yi mane don kanmu mu yi ne don wasu al'umma da suka yi korahe korahe a kai so duk magana da muka yi ya kamata duk wanda muka fuskanta muka ce abin da ka yi bai dace ba ga inda ya kamata ka nuha ya san da cewa ba magana ba ce mai wadda ba ta da nauyi magana ce mai nauyi wadda ta fito daga al'ummar da suka zaɓe su ko kuma suke mulki a maimakon su waɗanda su ne ake cewa ake ma aiki to in dai su ake ma aiki mutanen nan sun yi magana mun yi magana da su to muna fatar muna muna muna da yaƙinin za a mai da hankali kuma a zo a yi abin da ya kamata to me assessment ɗinku na gwamnatin na yanzu kusan shekara ɗaya da rabi to um, gaskiya assessment ɗinmu ba ba mai daɗi ba ne sosai muna kallon gwamnatin nan gwamnatin uh, jin daɗi ce gwamnati ta jin daɗi kuma na 'yan siyasa masu rike da mukamin gwamnati saboda gwamnati ce da ta himai da hankali akan ta gyara government house ta himai da hankali akan ta gyana gwamnan lodges kaduna abuja ba mu ce ba su da amfani ba amma ba su ne abun da ya yi damun al'ummar jihar zamfara ba yanzu misali zan baka misali mm. akwai wata rana da ni, da kaina na zo asibitin yariman bakura kaunata ta haihu mun zo ina makaranta mijinta bayanan nan aka kira ni aka ce in zo za a sallame ta yanzu in ɗauke su na ɗauke ta zan hita gida za mu hita asibiti sai na ga wata yari eh, wata mata hmm. tana da goyo kuma ta jawo wata yarinya ga practically dragging yarinyar take yi yarinyar tana zawo ba cikin asibiti take shiga ba hita take yi sai na tsaya na ce mika faruwa ta ce to likitoci sun ke diba ta sai na ce mu koma cikin asibiti muka koma na daidai babu gado babu babu wanda ya mai da hankali ga a kula da yarinyar nan ga ta ciwo ya ci karhinta hatta hita hayyacinta sai muka tsaya akwai wani tobashi na ne likita ne sai na kira shi na ce do Allah a yi stabilizing yarinyar nan a haɗa muna duka abubuwan da ya kamata a biya mata na magani a haɗa muna musau ya ja ni gehe yake cin bayan ya ɗan yi ƙoƙarin stabilizing ɗinta ya ce wannan yarinyar rasuwa za ta ba za ta rayu ba ciwon ya ci ƙarfinta ka gane muka nice mai ko ta rasu kada a dai ce ba mu yi kokari ba ai mutum na mutuwa ne idan kwanan shi sun kare ba mu san lokacin da Allah ya diban mata so gayan nan ya ci gaba ya ƙara dawo da ni gefe ya ce yan nan ciwon nan ya ci ganin ta nace we should keep on trying kada a ce wai don muna ganin za ta mutu mun ba kashe kuɗi ne ake kallo a ce a ba kashewa a ba sa mata magani eventually yan nan ta rasu abun da wagga dalilin da ya sa ni kawo maka ina faɗa maka gwamna ya hau mulki abubuwan da ya fara mahi yawancin ayyukan shi za ka ga gyaran gwamnati ne wadda yanzu eh, yan media din shi suna celebrating ya gyara conference hall na government house an gina government lodge kaduna ba a gina asibiti ko guda ba an eh, bada an ba da ta yau da ta gumi da kuma PHC da aka ce za a yi 147 shin waɗanda a gare mu an gyara su wanga shi abin da ya kamata gwamnati ta mai da hankali ba ta mayar ba haka a bangaren ilimi akwai abubuwan da ya kamata ya akwai makarantun mu sun riga sun zama kango amma ba can hankalin yake ba bayan kango ma masu koyarwa to masu bayan gini ga masu koyarwa so akwai akwai wurare da yawa da muka ganin gwamnati ya kamata ya kasance gwamnati da ta zo da goodwill mutane na yabonta mutane na ganin za a samu canji ga abin da ya faru baya kawai ta fara da harkar jin daɗi an sai motoci miliyoya an ba kwamishinoni wanda da 'yan majalisu ka sai motar a jekatar miliyan goma goma aka sai ta aka ba su kana da kwamishina goma sha tara miliyan ɗari da tisin kenan me zai hana ka cire miliyan motar miliyan biyar biyar ka ba su sauran ka sa a wata asibiti a so magani in gwada muka cewa gwamnatin ba waɗannan abubuwan agamanta ba akwai asibitin birnin magaji gine take an gama ta abinda da ya rage finishing touches akwai henti a sa mata henti equipment ɗin na kasa installation kawai ya kamata a yi transfer a tashi daga temporary site a koma permanent site ina haɗa maka shi kan shi mu coordinator mu ya ce ya na birnin magaji yadda ya kawo muna a ƙarin um, bayanin mun ɗauki bayanin nan mun kai mu makusanta gwamnati har yanzu ni dai ni personally na ba wani da a kusa ga gwamnati wannan magana amma ina maka magana wata hudu kenan babu abin da aka yi na ɗaya ga kayan installation a sai henti kawai a abin ga na ɗaya kenan na biyu kamin ni ci a sarki da manyan 'yan birnin magaji sun taho har wurin mai girma gwamna suka mai korafin a buɗe musu asibitin nan abinda an ka ce gwamna ya ce sani ga sallah ya yawa abinda aka ce gwamna ya ce ya ba ciyaman sati biyu ya je bude haka na ke yi haka na ake mulki so so akwai abubuwan da mu muna tunanin gwamnati gwamnatin jin daɗi ce ba ta ɗauko yin mulkin yadda ya kamata ta samun matalakawa harkar ah, jin daɗin rayuwa daidai gwargwado abin da ya sa na ce daidai gwargwado ba komi a gwamnati ke iya yi ba amma abubuwan da ya haƙinta waɗanda ta ka iyawa to ta mai da hankali shi yasa lokacin da aka ɗauko rigimar za a yi sabon government house za a gina airport muka ce ba shi an matsalar zamfara ba yanzu ba mu ce ba ci gaba ba ne amma yanzu abinda zamfara take kallo shine a gyara asibitota a um, jiya jiya ne shekaran jiya muna taron da kariya eh, a military abunga kana jin abin da eh, chairman na eh, kungiyar likitota ya ce duka jihar zamfara babu asibiti guda ta ƙauye wadda ta cika ƙa'idodin ba da most basic health service abinda a most basic health service wanda irin shirin ba da lahiya na mahi karanci babu asibiti guda a zamfara da ta cika wannan ana magana yanzu an kuma kashi tamanin na al'ummar zamfara a ƙauyukan nan suke in ka diba kashi 80 mutum nawa na an ce zamfara in ka diba a google ma simple googling za ka ga a page na mnch 2 za a ga sun ce zamfara suna da population na mutum miliyan hudu da dubu ɗari ɗaya to kashi tamanin nasu ya kama akan miliyan uku da dubu kusan ɗari duka suna ƙauyuka su ne ba su yau idan malaria ta yi kamari mutum mutuwa zai ya mi shugaba zai ce idan typhoid ta yi kamari mutum mutuwa zai yi in wata asma gare ka ko wani hawan jini mutuwa za ka yi babu manyan asibitocin da ɗai ka iya ba da waɗannan services yariman bakura gashi yanzu ana magana ba to ko general hospital din mu ya suke ka gane so abinda mu muke kallo shine gwamnatin nan ta bar eh, kyawu ta bar farilla ta dauki yawa ta ta dauki ma saboda saboda wannan luxury din ba shine ya kamata su mai da hankali ba dukkan su Allah ya ruha musu asiri duk wanda kaga an jawo an ba kwamishina ba karamin mutum bane duk wanda an ka ce gwamna ne yau ba karamin mutum dukkan su Allah ya ruha musu asiri suna jin dadin su to me ya kamata su yi su ji tausayin talaka su yi kokarin samun mashi shi kuma abun da zai sa shi kuma Allah ya taimake shi ya dan dai san akwai gwamnati ya dan san cewa an kula da shi amma mu ga ganin mu gwamnatin ba shine target ɗinta ba an ce an yi sa a budget sai lokacin sai nake tambaya an ce ai an sa harka asibitota a budget shi government house da an ka tashi magana shi a lokacin ba a budget aka sa shi saboda shi yayi muhimmanci ba a sa shi a budget ba ka gane shi airport da aka tashi a budget aka sa shi wancan waɗancan abubuwan su ne gaban su. to mu abinda a zamfara cycle muna ganin bai dace ba kuma shi yasa muke ta kokari muna kira dai ga gwamnati a daidai talaka yanzu ana batun shekara biyu nan da an cika shekara biyu siyasa za a fara magana ai wani aiki ta wuce ai daga gama zaben bakura ga <laughs> dr yana an magana siyasa ta an fara an fara ta so ka ga kenan magana ma yanzu a mai da hankali ga wasu ayyuka ta wuce sai dai za a zo ne a yi taimaku muku labarai ai za mu yi kaza ko kuma mun yi kaza ka yi gwamnan shekara biyu ni an record ɗinka ni an record ɗinka shine so um, ɗaya kenan wannan shine perception ɗinmu to ta yaya muke ganin ya kamata gwamnati ta canza kokarin eh, da ya kamata mu ga eh, kamar wa'anda ɓangarora kuke so gwamnati ba kaga dai har yanzu zamfara tsaron nan dai eh. har yanzu kusan a ce dai an yi gaba ana magana dawa ba sannan ga ɓangarora nan daban shi ku a zamfara saiku mm. me kuke gani ya kamata a ce gwamnati ta ba muhimmanci yawa um, gwamnati muna tunanin ya kamata ta ba faktoci da dama muhimmanci bangarora amma eh bangarora wanda muka tunanin ya fi kowane muhimmanci shine tsaro don komi ya ta'allaka gare shi mu a zamfara cycle mun ɗauka cewa gwamnati siyasa take yi da tsaro a ni personally wanga ganina ne ba ra'ayin zamfara cycle ba don kada jama'a su kulla shi ra'ayina ne na wani kaina ni aminu safi hmm. ba ra'ayin zamfara cycle ba ina tunanin mai girma gwamna yana enabling waɗannan fulanin nan ka gane enabling yana ba su tsaro yana kare su shi nake gani me ad dalili na kaji kwanakin baya an ɗauki yara har kusan 344 a kankara kuma shi mai girma gwamna shi a gaba gaba wurin sako su wurin yin eh, eh, sulhu da yin da tattaunawa da waɗanda suka ɗauki yaran nan har aka sake su to amma lokacin da aka sake yaran nan mutum nawa a tsare 'yan zamfara wani ƙoƙari yana a sako su wani kokari ake na sako su ka gane ɗaya kenan biyu sai ka dibi cewa su waɗannan ban so in ce musu 'yan ta'adda saboda ban tunanin harko harko abin da suka so yi kenan saboda kila circumstances ne ya kai su wancan wurin to wani an diba mi an mafarin circumstances din nan mi an mafarin su an fara magance su daga cewa dubi alƙalumma yawa wanda eh, kan stabilizer dan adam duk in baka san mi an matsala ba baka iya baka iya magance ta to me ya kawo matsala tsaro daga harko. idan an ka gano shi to muna tunanin za a fara samun maslaha ta magance su to in ka dibi waɗannan fulani suna zuwa wasu jihohi su yi ɓanna sai su rugu da gudu da sun zo zanfara sun samu mafaka ka gane gwamna ya ce sulhu ake yi da su to kai ka yi sulhu nan ka bar ana kuma waɗanda kuke sulhu da su suna kisa a wata jiha ai kowa zai kalli cewa kare su kake yi Ka kaga kuma kai kanka a jihar ka basu bar basu baki ba ita batun magana siyasa da suke ita cewa ai waɗanda ba a yi sulhu da su bane wannan ni gare ni siyasa ce in ba waɗanda ba a sulhu da su bane wani mataki kake ɗauka su ka jawo su bisa tebur ku zauna ko ku ka ɗauki matakin yin yaƙi da su ne don ka to akwai akwai akwai lauje cikin naɗi akwai abubuwa da su ni ga gani na ana siyasa da harkar tsaro an zamfara cycle as kungiya muna ganin zamfara gwamnatin zamfara ba ta yi abun da ya kamata ba ya kam akwai abubuwan da ya kamata ta kara a kokarin da take ba mu ce ba ta kokari ba kuma mm. daidai gwargwado muna yabawa saboda na fahimci shi gwamnan a kashin kan shi baya jin daɗin kashe-kashen da aka yi to abinda abban sani ba shin mukarraban shi ne ke da matsala da sanin shi inda sanin shi wani mataki ya ɗauka saboda laihin shi ne da sanin shi ba abun gaba ka gane so kana kana shugaba dole ka sa ido ga abubuwan da kake kake shugabanta dole kai micro managing duk wata sector da kake da ke karkashin ka saboda kai Allah zai tambaya ba of course e commissioner Allah zai tambaye shi amma kai ka azashi in yayi failing kai kai failing in ya ci yayi um, yayi succeeding kai ne ka gane so mu zan circle a ya muna gani ya kamata ya kara muna daga mishi kafa a wasu bangarura saboda ai gwamna ne ba shi addirike da madafun ikon jami'an tsaro ba to nan kan mun ga cewa lalle lalle shugaban kasa ya yi felin da mu shi ya samu a ganin wanga sulhun da shi mai girma gwamna ke yi akwai kurara cikin shi na daidai har yanzu babu mai haɗa maka mi alƙalumman su kamar yadda mai daraja umaru yar aduwa ya yi president umaru yar delta sai da ya yaƙe su ya gwada musu gwamnati ta hi ƙarhin ku sannan ya zo ya ce to ku zo mu zauna ga abin da na shirya muku ni a matsala ku ku haɗa mana ni kuma ga abin da na shirya muku suka kalli idon shi suka ga eh wanga yana da gaskiya wanga kuma abin da ya ce zai musu da gaske yake yi Uh, ina ban taba mancewa an akwai ina ga olushegun Adeni ne uh, wanda ke magana da yawun shi yake cewa lokacin professor um, Wale Shoyinka da shi aka yi zaman mm. ce tun da yake bai taba ganin wani da ya zauna ya shirya ya yi tunani ya hidda matsalolin niger delta da hanyoyin magance su ba kamar marigayi umaru raduwa wani irin mataki an ka zauna an kai tunani an matsaloli da hanyoyin magance su a jihar zamfara president ya filin dinmu in gwamna ya tashi zai ta abuja a hito hili a faɗa mu shugaban ƙasa kana filin dinmu ga matsala ga matsala in sulhun za a yi sulhun jiha guda bai a yi duka sulhuhin nan eh, jihohin nan da abin a yi sulhun gaba ɗaya gwamnatin tarayya ta shigo ciki ta yi jagorancin sulhun ba gwamnatin jiha ba ta ce za mu yi kaza za mu yi kaza za mu yi kaza in har wani abu ne za mu yi ta hanyar gwamnatin jiha kaza ko kuma gwamnatin jihohi su yi supportin wuri kaza su yi supportin wuri kaza to idan kila muta tunani idan aka yi haka nan to sulhun zai succeed amma ga yadda yake ta yanzu siyasa kawai ce ni dai ga gani na masu kallon mu za mu je hutun takaitaccen rabin lokaci shirin mu ne na tiren tiren shirin tashar gidan talabijin ta yanar gizo ta Tonda Blowers mm. muna karɓar bakuncin shugaban kungiyar nan ta Zamfara Cycle kungiya mai zaman kanta wadda ke bibiya al'amuran da suka ji sha'anin harkar shugabanci a jihar zamfara dr alamin tsafe idan muka dawo zango na biyu za mu shiga da tattaunawa muna waiwai adon tafiya akan sha'anin gudanar da gwamnati tsawon shekara ɗaya da rabi na mai daraja gwamnan jiha bello muhammad matawallan maradu ku ce mu shadow Thunder Blows Online TV. Ah, idan ina ganin za mu samu time mu ɗauki matsalar tsaron nan a ƙungiyance mu yi bibiyar ta. Kamar dai yadda aka faɗa idan ana so a magance matsalar nan gwamnati dole ta dawo ta biɗi masana da masu ruwa da tsaki a zauna a yi contextualizing matsalar nan sannan a ba masu haƙi-haƙi su taimaka ma gwamnati wajen magance wannan. A ah, recently kun yi taro na masu ruwa da tsaki a bangarora daban-daban na gan ku duk da lokacin saboda corona kuna zoom ne mm. amma dai akalla wanda suka yi bibiya wa'annan abubuwan ina ji an amfana da irin abubuwan da wayannan tarukan suka yi highlighting zan so mu ɗauki ɓangaren sha'anin harkar ma'aikatar kuɗi mm. wai in eh, summary mm. me kuka taras kuma wani irin abubuwa kuka ga gwamnatin nan ta dusa a lokacin da kuka yi wannan taro ah, da muka yi taro ah, duk da taron an shirya shi cikin karamin lokaci ah, dole in yaba ma kwamishinan kuɗi ah, alhaji rabiu garba musau ya ba mu time din shi kuma ya ɗauki lokaci ya muna bayanan abubuwan da ake yi abu na daidai zan yaba mashi akan kokarin da yake yi na canza yanayin ma'aikatar duka wasu dokokin da na kafa ma'aikatun da aka ƙarƙashin na sokoto ne yana ta kokarin canza su a ranar ya gwada muna kundaye na dokoki da aka tsatsara waɗanda ya ce kowace zai faɗa muna rana kaza za a gabatar da ita a gaban majalisa rana kaza za a yi fasin dinta a gaban majalisa kuma mahi yawancinsu su an yi fasin din su a ranakun da ya ce waɗanda ba a yi a ranakun ba dai ba a daɗe ba aka yi fasin amma dai an yi to mun yaba mun a wannan kuma ya yi baki ya yi ƙoƙari gaskiya kuma mun yaba ma gwamna mutum da ya ba shi damar ya yi waɗannan abubuwan um, na biyu amma akwai akwai yana ta an ce ana ta verification na ma'aikata da data uh, acquisition wannan step ne mai kyau idan aka yi shi yadda ya kamata su har yanzu muna bibiyar shi mu ga abun yake tahiya ya mi a matsalolin shi hmm. mi a uh, ci gaban da aka samu a gare shi amma mu a zamfar sakul mun ɗauka wannan abu ne da ya dace kuma abu ne da ya kamata a yi kuma mun yaba musu ga yanci da suke yi um, amma akwai 'yan Eh, yan matsaloli da muke gani here and there kamar misali lokacin da akwai lokacin da shi kwamishina eh, din ya yi maganan an ya yi press conference na waɗanda suke cin albashi yadda guda da masu cin albashi da sauransu likitoci da sauransu um, an yi press conference an haɗi an haɗi sunaye amma har bisa ga yau ba mu ji wani mataki da aka ɗauka ba wani mataki gwamnati da ɗauka ko ko babu matakin da za a ɗauka ba ko kuma kaga wanga zai sa mutane su fara kokanton abin da aka ko kuma ko siyasa ce ko wani abu don ban mancewa kila a ciki har akwai wanda aka hudu kamar kaunar tsohon don aka dawo aka ce abun so muna abu ne da ban san in yanzu za a iya sake dawa a yi wannan bayani ba amma dai muna fatan nan gaba idan irin haka ta faru to a ɗauki mataki kuma yadda aka sanar da al'umma cewa ga matsala to a sanar da al'umma cewa ga matakin da aka ɗauka na biyu duk da ba karkashin shi bane muna kallon cewa yadda ake yin kasafin kuɗi don muna da muna ƙudurin mu gayyato kwamishinan kasafin kuɗi da permanent secretary shi da ɗayan sauran a tattauna mu ji yadda suke yin kasafin kuɗi abin da yasa ce muna kallon kasafin kuɗi yana da matsala shine wacce sakta an kahi a performance din budget dai ko da gwamnatin matawalla ta zo lokacin da kamin zo da za mu kai ga ilimi akwai kwamishinan ilimi da ya ce muna a lokacin da muka ya ce performance na budget din ministerin shi lokacin ya ce biliyan 34 da yan kai ya kai 19% A da muka buga 19% of 34 billion is about 5 billion amma ba mu ga inda 5 billion din nan ta shiga shin ko yana magana performance din na biyan albashi ne kuma su ne idan ka hito ka yi magana sai a ce kana adawa da gwamnati ba adawa ba ce ni abinda nake gyara kayan ka bai zama sauke mu musamman harkar kasafi kai wanda ce ka kashe abinda babu a rubar ba makiyin ka to to shine sannan dan hituna ce tare mata mu a kungiyance ma ka gane ba wani abu muke nema gare shi ba babu wanda ya taba dokon naira ya ce gata ba mukami muke nema ga mace ba ni zan hito nan hili in hwaɗi kuma jama'a su shaida ko mukami mace wallahi ban ba zan amsa ba saboda ina tunanin zama na ciyaman na zamfara cycle mu sa ido mu abin ga zai yi amfanin in shiga cikin gwamnati akwai akwai shugabannin mu na harko da suka shiga ciki kuma muna ganin impact su kowa ya ga yadda lukman maji daɗi ke canza scholarship kowa ya ga yadda uh, ibrahim Zoma ya canza new media kowa ya ga yadda gazali duk da shi gazali aikin shi is uh, cikin background yake saboda gaba ɗaya jihar zamfara ba ta da system gaba ɗaya na aiki aikin gwamnati yanzu ne shi ga zalin ke kokarin ya yi developing din shi ana samun ci gaba here and there and muna fatat by the time sun ka sauka mutane za su kalli cewa ok waɗanga da suka wakilci in ana tunani don ba wakiltar mu suka yi ba a ƙarshen kansu <laughs> aka ɗauke su aka ba su mukami kuma suka aje abun ga amma dai in ma har mutane sun ɗauka wakiltar mu ne suka yi to su sani cewa wakilan mu sun mai da hankali sun yi aikin da aka kai su su yi kuma sun yi performing excellently kuma mu we are proud of them duk da dai cewa ba su da hannu cikin abin da muke yi ba su samu mu yi ba su hana mu mu bari abin da muke yi shi ne daidai so um, na yi digressing kana muna maganan uh, ministry ta kuɗi so muna tunanin uh, ya kamata a canza budgetary system kwanaki na ɗan yi wani rubutu a facebook wanda ban sani ba ko shi ne dalilin da yasa ake yin wanga town hall da ake yi yes. amma akwai yawa to wannan ah, mm. wannan town hall da ake yi mun yaba ma gwamnati kwarai dole ka diba cewa ni akalla na central abun gudu mutane daga dan kurmi sun fito da speaking to sun yi magana sun ce ga kaza ya kamata ai kaza to kaga kenan mutane sun sa ke ga ma gwamna bai kamata a ce ranabe ta haɗa ɗan sado zai ba sabuwar hanya ya kamata ya kusa ɗan sado suna gaya mashi capital ɗin shi na education eh. ko makarantun da dajin ɗan sado ɗan kurmi bai iya suna gwada ma gwamnati kudin sun yi kaɗan. sun yi kaɗan to kaji kenan cewa mutanen nan da aka ɗauka don ana zuwa SS eh, ɗin nan na social media suna zuwa Facebook suna cewa kaza kaza mutane sun waye in kana son ƙuri'un mutane to kai musu aiki in kana son su ɗauke ka da daraja kana shugaba kada kai musu ƙarya kai musu aiki kuma ka faɗi gaskiya so muna tunanin wannan budget ya kamata a canza shi wannan town hall din abu ne mai kyau amma a fara yin shi kamin to to mu je ma'aikatar ilimi to ah, ma'aikatar ilimi ina son mu ɗauki maganar zamce ma ita kuma mu buɗe ta zango na ƙarshe mu ji me kai ku kuna ja in ja da su amma yanzu mu dubi makarantar ma'aikatar ilimi to ma'aikatar ilimi ita ma a lokacin da muka yi mun haɗo waɗanda suke faɗi a ji a harkar ilimi professors guda biyu da kuma dr mikael bar wanda shi memba ne namu na kamfar hmm. cycle da kuma kwamishinan ilimi da da darakta ta ilimin primary da na secondary a, federal ministry a abuja duk an hajabinta duk muka zauna muka yi bayanai aka hito da inda matsaloli suke aka diba report din da um, gwamnatin abdulaziz yare ta yi shekara takwas almost takwas da suka wuce wanda shi bai dauki matakan da an ba shi faricin recommendations waɗanda duk inda ya mai da hankali ya gyara da harkar ilimin zamfara ta gyaru amma ba shi ne gaban shi ba so ya aji shi muka dawo muka ce duk inda za a je a dawo a matsalar ilimi ta zamfara wannan report din ya taba komi ai an gama wannan report din ya taba komi a nan take za mu ba mu kwamishina nan take ya yi magana ya ce to da uh, chairman na strategic committee na gwamnatin jiha professor yusuf aisu da dr mikaelu barau da suka yi bayanai masu ratsa jiki suka hidda matsalolin ilimi kuma suka ba da um, uh, shawarwarin da za a uh, kawo canza su ya ce yana bukata ya zo ya zauna da su a ofishin shi saboda su ba shi shawarwarin yadda za a abin kuma muna tunanin sun ba da shawarwarin kuma insha Allahu ana bin su kuma mu ma mun sa ido don mu ga in ana bi da in ba a bi ba za mu yi magana in ana bi insha Allahu mu kuma za mu yaba amma duk da haka nan ni a gani na bai it's not enough saboda me yasa na ce it's not enough da ni da kai doctor duka yaran mu makarantun kuɗi suke zuwa commissioner yaren shi makarantun kuɗi suke zuwa so an bai yaran da ke zuwa makarantun gwamnati da gine-gine marasa kyau inda wani lokaci wani kwano ya tashi an yi ruwan sama da malamai da ba su da tirenin an su da su ba zan ɗauki gwamnatin matawalle ta ɗauki muhimmancin ilimi da muhimmanci ba sai ya sa duka masu rike da mukamin gwamnati sun cire ɗinsu daga makarantun kuɗi sun dawo da su makarantun gwamnati lokacin zan san da gaske yake lokacin za mu san za a lokacin za mu san za a baya malamai training lokacin za mu san za a gina makarantun nan zuwa standard lokacin za mu san ɗanɗan talaka zai samu ilimi mai inganci idan ba a yi haka ba to duk labari ne duk siyasa ce saboda muna da isasshen makarantu shekaran jiya dr mika barau ya yi bayanin cewa a primary schools na gwamnati muna da kusan 1,632 secondary ne ma da abun nan 200 da eh, wani abu ne waɗanda kuma wannan shine basic ilimi da ya kamata a ce dole dole kowa yana da shi na sanin karatu ka bambanta a da b ka iya buɗe waya ka iya tura text message ka iya saving suna wannan ya kamata da wanda a cikin kunsurgumin daji da wanda a cikin birni ya kamata kowa yana da wannan muna da makarantun amma abinda ba mu da ba su da gini mai kyau ba su da malamai masu kyau su kansu malaman wasunsu sun gaji ka yi aiki shekara kusan ashirin albashin ka guda nawa so irin waɗannan a gyara musu ilimi a yi musu welfare um, ban so in ɗauko wanga ba amma dai tunda da muna magana babu ɓoye boye a lokacin da ina chairman na kwamitin kabiru uh, madu palace na mun yi mishi development wanga blueprint din muka ce uh, idan ka dibi malaman primary da secondary na constituency ka ka fara ya ba mu hazaka maybe ko naira dubu ɗari ka hi karhinta ka ɗauki malamin da adda hazaka a boye ka je a binciko ma sai kawai ka zo a buɗe ka bayyana shi ka ce wanga saboda yana mai da hankali kaza kaza na baka naira dubu kaza don na gode ma ko ga wani abu na sai ma gobe ka ga yadda saura za su fara kwamfitin su ma su excelling saboda za su fara tunanin kila su ma a ɗauke su wata shekara in ta biyu sai ka ba mutum guda kila sai ka ɗauki mutum in ka ba mutum guda ɗari bara bana sai ka ɗauki mutum biyar sai ka ba su ashirin ashirin su ma za su ji daɗi ka yaba musu mun ɗan yi mishi developing so dole dole ne sai an ba malamai kulawa an ba su welfare to abinda muke tunanin babu kenan a ma'aikatar ilimi lokacin da muka yi amma dai a fahimtar da muke daga bayanan da an kai da ya bayar muna da tabbacin yana da yakinin yana da zuciyar zai muna fatar zai ci gaba ga yadda ya kwaɗe yana da zuciyar nan muna fatar abu zai bi abun yadda yake amma kamar yadda ni ce maka ba zan ɗauke su da gaske suka yi ba sai in sun mayar da su cikin cikin me kuka tara ma'aikatar kiwon lafiya <clears throat> kusan dan jimma ne dan jimma dan jimma da dan jimma na lokacin da muke magana ilimi professor uh, yusuf adamu ya wace magana ya ce akwai abu uku da ba a siyasa da su lahiya ilimi tsaro ba a siyasa da su idan kana shugaba kada ka sa su cikin siyasa a ma'aikatar lahiya tana da matsaloli da yawa sannan magana gaskiya ba mu ga alamomin gyara ba halin da gaskiya duk da dai cewa an yi bayanai especially lokacin es na primary health care development agency wani alhaji yusuf mafara allah ya sa saka magana nan da alheri ya san abin da yake yi um, ya yi bayanai ya ba mu statistics na ma'aikacin da ke karkashin su ya ba mu statistics na gyare-gyaren da ake yi waɗanda already they are ongoing ba wannan gwamnati ta fara na amma dai muna fata wannan gwamnati za ta ci gaba to amma ba mu ga alamar ci gaban ba muna nan mun sa ido an ce eh, mun yaba mu gwamnati da ta ce za ta gina primary health care centers duk da muna tunanin banna kuɗi ne ai akwai wasu gini me yasa ba za ka gyara su ba me yasa ba za ka so equipment ba ba gini ba ne asibiti ma'aikata so shi ya kawo ga maganar ma'aikata a hospital services management board ciyaman na kungiyar eh, likitota eh, na dr Manir bature ya yi korafin cewa mahi yawancin ma'aikatan da suka ɗauka ba ma'aikatan lahiya ba ne ma'aikacin accountant ne da yan cleaners da mi da mi ba ma'aikatan ko ma'aikatan lahiya ba ne ake akwai asibitin da aka ce mutum guda ne shi an likita shi an medical lab eh, scientist shi an radiographer shi an eh, medical record shi a cleaner shi a komi mutum guda asibiti guda ya kake tunanin wannan ya bada ya yi mutane su zo asibitin nan su sha magani ya kake tunani akwai matsaloli to muna fatar lokacin kwamishinan bai zo ba mun yi waya da shi cewa zai zo har safe muna magana da shi cewa zai zo sai da muka fara sai aka kawo muna korafin cewa ya yi tahiya ne bai samu isowa ba kaza kaza kaza amma da ya fada muna kahin lokacin sai mu san shirye-shiryen da zamu to rashin zuwan shi ya hana wasu bayanai a tattauna su so muna fatar zai mai da hankali yanzu bayanan nan suna nan muna da report mu aje kuma insha Allah za mu doka mu kai musu kowane dukkan abubuwan da muka yi za mu kai mu kowane a ministerin shi ah, mu ga kuma daga nan sai mu sa ido mu ga implementation insha Allah to sai mu je a guje a ma'aikatar noma to a ma'aikatar noma um, akwai abubuwa da yawa na ɗaya dai <laughs> harko na ba yawa na harko um, harkar taki aka anshi kuɗin mutane za a bada taki aka ce an so taki aka ce mi har damina ta wuce mahi yawancin mutane ba su anshi takin su ba ba mu san laihin wane ne ba laihin kuma babu wanda aka hukunta aka hukunta akan rashin bada takin na akan kai shin da sanin gwamna an kai koko bai sani ba kuma amma an san musu da an an san musu kuɗi so har damina ta zo ta wuce abinda dai aka ce muna shine ana hwata baɗi ba za a sake wannan ba muna hwata ba za a sake ba amma dai ga abin da kasan juma'a mai kyau daga laraba ta aka gane abin da muka gani yanzu ba ni dai personally ban tunanin zai canza baɗi amma ina fatar in yi kuri ina fatar a samu canji kuma ina fatar duk wanda ma'aikatan idan suka ji mu za su mai da hankali su to amma ni um, a matsayina na environmental geochemist mm. mahiyancin problem dina ba ma ga taki da ake zuba ake bayawa ba ba ko iri mai irin iri mai ingantaccen iri hmm. a ah, ina kallon yadda ah, yanayin mu ke canzawa duk wanda ya shekara talatin misali ya san lokacin da dunnan zamfara da an fara damina ko ina ya yi tsanwa ko ina haki ko ina amma yanzu mahi yawanci har damina ta zo ta ci wani wuri za ga dan na haki ne hamada ta fara shigo mana so wannan ba abu ne na environment na agric ɗaya ba har da environment wani mataki suke ɗauka na kare shigo hamada saboda ah, duk yadda za ka ba da iri in ka diba kadiba great green wall din da aka je abu kamar an ɗauko girgirgi amma abu ya zama ya zama shiriri to to mi gwamnatin zamfara ke har yanzu ba mu san policy din ta akan environment ba ni dai ban sani ba ah, kuma na bibiya ba mu ga wani policy document ba ina tunanin wanda a commissioner a wannan ministry din mai ilimi ne kuma shi ma specialist ne specialist ne shi ma geochemist ne area guda muka abin ga so ina tunanin ya san da matsalar nan ina tunanin mai ilimi irin shi zai dauki mataki a kanta so kuma na ina ina hwatat za a dauki matakin um, kenan biyu uh, yanayin canjin yanayi din ya fara kawo canji daga ruwan sama za ga da an hi dadewa ana yin damina yanzu ta zo mutane tana ta ragewa ranin ya hi tsawo to wani irin mataki aka dauka wani irin iri ake ba manoma waɗanda zai iya zai iya zai iya nuna cikin lokacin yawwa a girbe shi ba mu san shi ba lokacin shi ma kwamishinan kin zuwa yi mun yi waya da shi har da daddare zai zo abinda ni nake gani shine duk waɗanda muka gayyato kaga kwamishina ya ke zuwa to yana tsoron a mai tambayoyin da bai iya gaskiya irin wannan ba shugaba ba ne ah, in kuma in kuma abinda nake tunani ah, here na da zan dawo ga zan dan taba mai girma gwamna mm. shi ya ce lokacin da ah, zai rantsar da su cewa bayan wata uku zai rika evaluating bayan wata shida ma wata shida ko zai rika evaluating performance din su shin yayi in dai za a evaluation mahi yawancin kwamishinoni da ni na san sun yi filin to amma ina tunanin ba a yi ba faɗi ɗaya ne mai girma gwamna to irin waɗanga maganganu ni ba gani bai dace ba ne mai girma gwamna na yanzu in ka san ba za ka yi abu ba to gakkace za ka yi kana shugaba wa in kuma in ma har siyasa ka kake ganin za ta samu matsala ai talakawa nan suke zaɓe. so yanzu sai scholarship domin mu je a scholarship gaskiya daidai gwargwado daidai gwargwado kamar yadda na faɗi harko mun mun yaba da abubuwan da shi honorable sa da kuma es din shi ke hmm. alhaji aminu zabarma suna sun yi bakin kokarin su an kuma muna yaba musu sun yi daidai suna kulawa da amma ku me matsayin ku game da yaran nan da aka kwasa aka kai kasashen waje karatu digiri na farko ba na biyu ba na uku ba kai malamin jami'a ne mu <laughs> na ganin mu ganin zamfara cycle wanga gani ne na zamfara cycle kuma gani ne nawa da wannan ba shi gaba shi ya kamata ba ya in za ka tura ɗalibai karatu akwai jami'o'in mu na nan nan ina ta jiha tunda sun yadda akwai akwai ma jami'o'in mu na jiha zan kawo ga ta jiha saboda ka san horko position din da muka fara hitarwa shine bai kamata ta fara taking off yanzu ba sai an hitsa wasu abubuwa da ya kamata a sa a cikinta hmm. to um, waɗanga yaran in har su sun rubuta jam kuma sun ci jam me zai hana ka ba su local scholarship su yi uh, ka tuna min da wani abu da ka in mance shi uh, shi mai girma sa sun tura proposal na na verification na ɗaliban cikin gida waɗanda za a yi don a ba su sa a tun proposal ɗin na naira miliyan bakwai mai girma gwamna ya sa hannu takardar nan tana wurin kwamishinan kuɗi har yanzu ya ki sakin kuɗin ko shi ya rike su ko mi a dalili ne har yanzu dai an ki sakin na tallafin karatu na tallafin karatu to ba mu san dalili ne ba muna kira gare shi da ya saki kuɗin nan mai girma gwamna ya bada ah, ya bada approval um, tun me shi wata nawa kenan wata biyar yanzu wata shi eh, wata bakwai wata bakwai har yanzu ba a saki kudin nan ba da kila yanzu lokacin da aka ja eh, excuse na siyasa da suka bayawa shine corona don ka san excuse ne na siyasa so nawa aka kashe <laughs> su <laughs> eh, ba ma wai ba ma wai miliyan bakwai din ba abinda suke magana shine ba a son taro to a yanzu an an jaya duk wani lockdown me ya hana a saki kudin a verification wannan abun ya yi constraining ita scholarship board ah, muna fatat mai girma kwamishina in ya jiya ko kuma mai girma gwamnati ya jiya kwamishinan mayo zai yayi yayi compelling din su a saki waɗannan kuɗi don a je a yi verify fayin yaran nan mafi su suna buƙatar ah, irin wannan wannan taimakon hmm. um, so kuma eh, ishu din yara da aka eh, muna maganan eh, waɗanda aka tura wani ku me matsayin saifu. matsayin mu shine wannan bannan kuɗi ne akwai first of all a fara tada jami'ar gida abinda muka ce mu mun ka tunani maimakon a tura su undergraduate mutu a muna da 'yan zamfara masu first degree da yawa sai a zaɓi wasu wanda za su je su dawo su zama malamai jami'an nan lokacin da aka yi aptitude test na ɗaukan ma'aikatan jami'a ja kashi banci ba wai wannan statistics dina ne ba it's not official ni na na ina tunanin kashi kusan 70 waɗanda suka zo aptitude test nan ba 'yan zamfara ba ne su haka inda za a ɗauke su aiki zai akalla zai kai waɗanda ba 'yan zamfara ba za su kai kashi hamsin waɗanda ba 'yan zamfara ba yau ka je nan fug idan faculty of agriculture da aka ce za a bude da pharmacy na yi magana da wani dokta wani dan agric ne a dan fodiyo wanda ya zo ban san haɗu sunan shi hmm. ya taho ya kawo application din shi don ɗan zamfara ne yana so ya dawo gida ya ce abin ya bashi tsoro kashi 80 according to him kashi tamanin na rage don shi cewa kusan kashi 90 eh. to ni na bashi kashi tamanin bisa 100 na waɗanda suka kawo application nan babu 'yan zamfara ba 'yan zamfara ba ne to muna da su abinda abbasu da shi ne ba su da digiri na biyu ka tura su su digiri na biyu idan suka dawo ka ba su aiki jami'an nan ta jiha su fara eh, karanta da yaran ga daga kwasa biyar wasu su akwai ba su dama su digiri na uku in ma ka gada ma ka ce kowa ya bido maka ne digiri na uku ai akwai PTDF akwai scholarship buddies akwai PTDF akwai TELFAN akwai kowa wani kuma wani ya sa kudin shi ya karatu lokal duka kowa na iya kowa ya bido maka shi digiri na uku kai dai ka ɗauki akalla eh, kudin da aka tura waɗannan yaran su yi digirin farko ana iya tura fiye da mutum 200 ko 300 ma su yi masters 'yan jiha kuma ka zaɓi masu masters mutum 20 ka tura su phd su dawo su yi ma jiha aiki kuma jiha ta unhwana da su kana iya sa musu bond don wasu na iya dawa su ta yi sai ka ce musu duk wanda mun ka ba kuɗi ya je ya yi masters ya dawo sai ya muna aiki shekara biyar sai ya muna aiki shekara biyar a jami'an nan idan yi ka biya kuɗinka ta haika inda kake so so muna mu a ganin mu wannan da ya yi don makarantar da ta higinuwa da kanta yanzu an naɗa shugabanni amma har yanzu ba a ɗauki ma'aikata ba har yanzu ba ta fara aiki ba to me yasa saboda ina tunanin ko dai rashin kuɗi waɗanda kuma kuɗin an kashe su an tahi can ana an tura wasu yare eh, ana bin su kuɗi kuɗin da ake ba su from zoom interaction da muka yi kuɗin ba su isassu sun yi complain ai wasu uh, representatives ɗinsu sun zo sun yi muna outline matsalolin duk da dai cewa csa yana bakin kokarin shi akwai matsalolin da ina tunanin sun yi karhin shi akwai kuma matsalolin da bai san da su ba amma da aka wurin interaction din don dama don a hito da matsaloli ne ya ji su ya yi alkawalin zai ɗauki mataki sanin da nima comrade maji daɗi zai ɗauki mataki muna fatan yanzu haka ran asabar zai zo nan ɗakin mm. muna so mu yi a akan matsalar ƙorafe ƙorafen yaran nan da aka tura kuma ya muna alƙawari ran asabar zai zo alhamdulillah so masu kallon mu za mu je hutun takaitaccen rabin lokaci idan muka dawo za mu shiga zango na ƙarshe na wannan tattaunawa bakon mu na yau Dr. Alamin Tsafe shugaban kungiyar nan ta Zamfara sakul kungiyar nan mai zaman kanta kuma bai bibiya akan ana harkar mulki da shugabanci a jihar zamfara shirinmu ne na tiran tiren shirin tashar gidan talabijin ta yanar gizo ta tonda bulu wasu kuɗa ce ce Thunder Blows Online TV. Masu kallon barkan mu da dawowa zango na karshe a cikin shirinmu na tiren tiren shirin tashar gidan talabijin ta yanar gizo ta Thunder Blows. Muna karɓar bakuncin Dr. Alamin Tsafe a wato shugaban kungiyar nan ta Zamfara Cycle kungiyar nan mai bibe akan sha'anin harkar shugabanci da al'amuran yau da kullum a jihar Zamfara. A dokta ina ganin wata biyu da suka wuce kun je wani cece ku ce a jihar zamfara mm. lokacin da kuka rubuta wani korafi rubuce zuwa ga mai daraja gwamnan jihar zamfara mm. akan uh, hukumar nan ta kula da taimakekeniyar uh, tallafin mm. kiwon lafiya wato zamce ma inda kuka fito da zarge-zarge musamman da kuka yi ga shi shugaban ita wannan kungiya dr yusuf haske ina ganin ya zo nan ya yi kokari yayin shi na kare kanshi kuma mu da kanmu mun ba ku invitation na cewa akwai bukatar ku fito fili a hidda matsalar nan domin mutane su fahimci gaskiya al'amari wai me gaskiya wannan korafin da kuka rubuta game da shi shugaba wannan hukumar to mu um, as far as we are concerned mm. a matsayin mu na kungiya a kungiyance wannan laihin da mun zarge shi da yi ya aikata shi saboda ko da ya hito ya yi kokarin kare kanshi ai duk korafi korafin da muka yi bai kare kanshi a kansu ba zan baka misali da guda ciki hmm. guda mun zarge shi da cewa ya cire naira miliyan bakwai da dubu ɗari hudu daga account din agency ya tura account din matar shi da sunan ah, food vendor miya food vendor mai sayar da abinci abinci nawa an ka ci shekarar shi nawa yana ah, rike da wannan mukami abincin wani irin abinci ne na miliyan bakwai da dubu ɗari hudu adres din kamfanin matashi shine gidan shi in yana tunanin muna da ai mun ba da evidence ko mun ba da receipt ba mu yi mishi karya ba ya hito ya ce karya ne abin da muka yi tsammani ga gwamnati shine a hito a yi bincike amma har yanzu babu binciken da aka yi amma abin da ma suke yi shine suna witch hunting wasu ma'aikatan da suke tunanin su suka bamu ba su suka bamu eh, information ba muna da hanyoyin mu na samun information duk wanda na haɗi nan duk wanda an ka zarga aka ce shi ya bamu information cikin ma'aikatan nan alhakin shi suka ci kuma zai Allah zai isa mashi duk wanda sun ka zarga na haɗi muna da hanyoyinmu na samu babu wanda ya bamu information cikin ma'aikatan nan sun zo kamin in fara maganar zarge-zargen mm. ya yi zarge mu da cewa ni sunan foma chairman na nlc ya ce shi ya ɗauki nauyin mu don mu bata mishi suna ya mance da cewa lokacin da ana town hall a zamfara circle shinkafi chapter tana town hall a shinkafi yana takara a 2019 ya tafi har aka ba shi dama ya yi maganganu ya nemi mu yi endosin din shi mu a zamfara cycle muka ce mishi ba mu endosin 'yan siyasa don mu ba 'yan siyasa ba ne to bayan haka nan lokacin da scholarship din gana tura yaran ga um, kasashen waje ya taso mm. da kanshi in ya yi gardama mu hidda shaida da kan shi ya kira ɗaya daga cikin ma'aikatan ma'aikatar da ake wuce kwanta aka tunanin shi ya bamu mm. don mun ba ne coordinator mu ne kuma akwai freedom of association akwai constitution ya bada dama mu ba yan siyasa bane mu ba mu cin mutuncin kowa sai dai za mu haɗa maka gaskiya ko mi ta babu wata wani dalili na a hana shi a ce ya hulɗa da mu bai taka doka ba so shi ya rubuta ma eh, coordinator mu text message cewa akan korafi kan wani dan shinkafi ban san in haɗu kowa ne ne in ya yi gardama sai mu haɗu kowa ne ne kuma mu ba da shaida um, ya ce a rubuta mai petition kan shi muka ce mu ba a amfani da mu a cikin mutuncin shi da kai ne ya yi haka in ya karyata za mu hidda shaida shi ke da baki yana da bakin gobe ya dawo ya ce wai wani na sponsorin mu lokaci akwai wani ɗaya daga cikin mahukuntan jihar zamfara wanda ya da kamata yana cikin masu bincike ne ya kira ni ta waya yar shi ma ya sayi wannan dama ta cewa ai nauyin mu an ka doka kaza kaza kaza kaza na ce mishi shi ma wai wanda ya dauki nauyin mu ai yayi lahi ya lahi sai na ce tambaye ka ya ce na ce ka tabbata ya lahi eh ya ka tabbata wani hukunci kun ka doka kai ne sai ya shiru na ce ni in don ta ni zaka bi na baka example din wannan matar da yarinyar ta mutu kan magani in zamce matar ku in aka kafa ta yadda ya kamata duka irin waɗanga mutanen a the line sai sun zo an sa su ciki to ga su can suna mutuwa kamar kiyashi saboda ana sace kuɗin al'umma sai mun shiru akwai wadda ni ga ɗanɗanta sorry eh, sometimes ina magana ina waɗannan a get emotional um, ɗanɗanta ya mutu astagfirullah ya rasu a asibiti an ce an rubuta mata magun ba kuɗin ba ta da ba an rubuta mata magunguna ta je ta sau magani ta je ta dawo yaron ya rasu ta sau magunguna to a fmc ne su kasan system din su directly banki ne eh, ake samu so ko da ta zo yaro ya rasu magunguna ba su da amfani a ba ta gawa yaro sai ta biya kuɗin gado ta kasa biya saboda kuɗin da suka rage mata su ne ta siyo magani sai ta koma a shi maganin na abun a ba ta kuɗin ta karbi gawa yaro ta karbi gawa yaro wallahi su ba su ansa ba saboda bayar da za su bangalahin su ba saboda bayar da su eh. system ne so ta dawo gehe ta tsaya ta ci kuka har ta gaji gagawa ɗanta tana kallo ba ta iya ɗauka yanzu magungunan da sauƙi mu muka anshi magungunan muka je muka ba wani abokinmu ya saye su muka ba ta kuɗin mota muka biya kuɗin gado aka ba ta gawayi ɗanɗanta ta tahi matan nan da a ce ma mata kahu irin along the line in ta kahu irinsu irinsu in magungunan dubu biyar ne ta sai da ɗari biyar za ta biya kuɗin gado dubu biyu tana iya biyan su ka gane ba sai ta tsaya an kai sa ta cikin wannan kunci da, damuwa ba kana kallon ɗanka baka iya dokar da shi so irin waɗanga abubuwan su ne ka faruwa su kai na gansu akwai wanda na ga maciji ya sare dan shi ya zo ina ma ingila lokacin aka kira ni don muna ɗan wannan program ɗin muna ɗan taimakawa aka ce maciji ya sare ɗan shi ya za a yi don allah yaron nan mutuwa zai ba sai allura ba na ce nawa allura aka ce dubu arba'in na ce ban da kuɗi yanzu a je a anso in an jima zan bada kuɗin ban ma da waɗanda muke wannan hulɗar da su ban babu lokacin in ce musu ga abin da za a yi a taimaka saboda maciji ne a je a amfani zan bada kuɗi aka je aka anso allura ko da aka dawo uban yaron bai da kuɗi damuwa ta ishe shi ya ɗauki yaron sun je aka ce ana cewa na ce babu number wayar su a kira su su dawo ga allura an tsawo babu ya nace wanda ke muke magana shi shin zarin nan mutuwa zai yace lalle mutuwa zai wanda muke magana da shi kokarin yake ya danna kukan da yake saboda shi abun da to irin waɗanga mutanen ne aka cuta wagga wagga irin su ne ba mai girma gwamna idan bai yi bincike ba wallahi sai Allah ya sama mutane idan bai yi bincike ya ɗauki mataki ba sai Allah ya tambaye shi ka gane so duka abin da muka ce yayi mun ba da shaidu in in ana tunanin abin da muka faɗi ƙarya ne a ta ƙaryata mu muna da labarin yana na yana ƙoƙarin canza takardu cikin waɗanda muka bayar a ce a ce ai akwai record akwai bank transactions ko sai a je banki a bidu waɗannan binci waɗannan takardu ya canza su ba su ceratar da shi ba mun rubuta takarda ehen kamin nan magana enrollment mm. yau har yau har ma'aikatan nan ba ta da standard IT department enrollment da kaji ana bayawa na takarda duk shirme ne ba abin da zai yi ba sun ce tare da NIMC eh, na eh, NIMC yes tare da su suke yi ba to ka je ka na kalubalanci kowa kowane ne har mai girma gwamna ya yi magana da yan NIMC wanga abun takardar da suka bayar za ta yan NIMC za su yi recognizing ɗinta ba su da wannan lokaci ka gane mun yi magana da yan NIMC kuma sun tabbatar muna shirme ne ake sofa ka gane abinda ma dokar zamce ce wannan registration ya zama biometric online doka ce in kana bukatar a operational guidelines za mu bayar duk wanda ke bukata za mu gwada mai amma gashi na an ba da fom an taka doka na ɗaya kenan na biyu babu dokar da ta yi establishing zance ba ta ba shi damar ya kashe fiye da 500 ba a lokaci guda tun da babu board amma ya cire miliyoya na miliyan tara can miliyan bakwai in muna karya a karyata mu mun ba da documents a karyata documents din babu wanda ya hito ya karyata su sofa na uku um, ya dawo yana witch hunting mutane yanzu abin da yake kokarin yi shine duk waɗanda yake ganin they are upright a ma'aikatan nan cire su yake yana uh, a nan zan ce ko dai head of service ko zan for state civil servant uh, civil service itself suna taimaka mai a cuci al'umma in ba su gyara ba su ma Allah zai tambaye su waɗannan duka yana sa ana ɗauke su ana jaye su don yana kawo mutane irin nashi waɗanda zai amfani da su har bisa ga yau akwai maganar da aka ce za a yi bod um, har bisa ga yau ba a yi ba ina maganar ta kwana sannan bod ɗin nan sai an zaɓi waɗanda mutane ne waɗanda integrity gare su waɗanda ke da tausayin al'umma wanda don miliyan ɗari ba ta ba shi shawa bai da miliyan guda amma miliyan ɗari ba ta burge shi don ya tsaya ya tsare haƙƙin al'umma sai an biɗo irin su a sa su wannan ma'aikata in ba haka ba su ma zai kuna da su a ta sace kuɗin al'umma jama'a su ta mutuwa um, na hudu uh, ishu din uh, me aka ce ma mun rubuta takarda zuwa ga um, NHIS ta ƙasa saboda NHIS ban za ta ba da nata kusan guda da suke kokarin su ba miliyan guda ba biliyan na biliyan guda yanzu ina tunanin ko dai an sako ko ana batun sako miliyan 460 wanda ya kasa rike miliyan 100 ko miliyan 20 ko miliyan 50 ya sace can you trust him da miliyan 100 idan kudin nan su kuma kudin don a yi setting up my ko mai girma gwamna da aka yi ma enrollment na bugi ne ha na yi challenging din shi ya dawo mana da details mai girma gwamna online ai demo demo software ce demonstration software ce akai shi shi ma yaudara shi ake sannan aka zo aka ce an ciran ma an an fara ciran ma ma'aikata kuɗi doka bata ba su wannan dama ta fara ciran ma ma'aikata kuɗi before enrollment ba ka gane na daidai kamin ka enrollment babu asibiti ba a ma yi accreditation asibiti NHIS bata zo ta yi accreditation facilities ba to wace asibiti mutum zai cika a form ɗin da aka bashi shi ka san shi ne tun da ba a yi ba a san su ba so in ma an san su misali ka ce za ka iya cika general hospital tsafi misali ka cika general hospital sai ta zo ta yi failing accreditation to ya za a yi ka cika ta already an turo musu wace asibiti za ka koma fmc za ka dawo ko ya riman bukura ko ko wace asibiti don tsafi babu wace asibiti ta kai wannan ka gane an ce ah, muna mun binciken mu ya gwada mu da cewa um, NHI za ta zo in fact yau yau talata ko yau Monday to yau Monday suka zo ko dai sun zo ko za su zo wurin accreditation na facilities din muna fata idan aka yi mu samu asibitota waɗanda za su yi abun amma sai an samu su equipment da sauransu to babu accreditation tun nan ka san yaudaran mutane ake yi ah, kana duk da cikin zarge-zargen yauwa kuma ka ce kun rubuta ma duk hukumomi mun rubuta ma hukumomi mun rubuta ma mai girma gwamna a email din shi mun rubuta ma na kusa gare shi mun haɗa musu kamin in mu rubuta um, lokacin da aka kawo ƙorafin ni ni a matsayina na ciyaman na danne shi kusan wata uku sai da na yi bincike na sa an ka yi bincike don ban so mu rubuta mu hana wani hanyar cin abincin shi ko mu cuci mu yi ma wani abun da ba bisa hujja ba na sa aka kusan wata uku kasan ita cycle din cycle ne na masu zahi kowa yana aka fara kallon ko kare shi nake yi ka gane na sai da na ce musu ku yi haƙuri bincike muka yi aka yi binciken muka tabbata abubuwan da aka yi haka suke sannan muka rubuta petition din nan amma har bisa ga yau mai gina wani ba abin da ba matakin da ya ɗauka ah, babu wata ma'aikata ta jihar zamfara da ta ɗauki wani mataki to ni abin da na ce wannan ra'ayi ne nawa ba na zamfara kai ba idan mai girma gwamna bai sani ba an kai haka to an cuce shi kuma bai da amfani don ya sa waɗanda ka cuta ce kuma bai sa musu ido ba to ya mai da hankali ya yi mulki in shi yake so idan kuma ya sani an kai to da shi aka sace kuɗin mutane ka gane magana gaskiya ce dole sai ka waɗe ta in ya sani an kai haka ya yi shiru to da shi aka sace kuɗin mutane in bai sani ba to ya sani yanzu kuma in bai dauki mataki ba ko dai da shi ake yi ko kuma dama bai da ya yi ba al'umma a gaba ne ba to kuma sai Allah ya tambaye shi so muna fata in ya ji wanga magana ya mai da hankali ya ɗauki mataki ba mu ce a ci mutuncin ku a cewa muka yi a bincike idan an ce ba an gano binciken ya gano cewa mun yi kuri mun yi kuri za mu hito kararan mu ba da hakuri a wuce wuri idan kuma muna da gaskiya to a ɗauki mataki ka gane shi wanda yanzu rashin ɗaukan matakin ya sa har ya fara witch hunting waɗanda an ma'aikata ta yana cewa a cire su yana kai ƙara wannan yana kai ƙara wannan shi ya gwada maka cewa yanzu ya ma fahimci ba abin da za a bai to bari ya ci zai for now ya ɗan yi shiru don yana tunanin an samu ido ka gane mm. amma ina kake tunanin an yi wata uku hudu sannan doka abin da ta ce duk wanda aka fara ciran kuɗi. ok dokar kana ai fassara bangare biyu don na tambayi masana duk wanda aka fara ciran kuɗi wata uku bayan an ciran mashi kuɗi zai fara enjoying services januwarin nan wata uku zai shiga cikin disamba tsakiyar disamba 20 da wata aka fara tunanin a fara accreditation ka gane na facilities ba facilities babu enrollment duk wanda yau irin in ba a sannu ba irin abin da ya faru ne da pension zai faru da wannan zance ma saboda fenshin muna da kusan biliyan biyu da ba a san masu su ba an ta cire mu mutane kuɗi amma babu data su ba a san masu su ba za mu yi magana fenshin nan gaba insha Allah to yau an cire mu ma'aikata kuɗi yau in an ce ba a san wa aka cire mu kuɗi ba a yi enrolling ɗinka ba so da wani da wace hujja ta sa aka cire ma kuɗi wa ina an ka kai su da wani dalili for what program program ɗin da baka ciki wace doka ta bayar da mutuwa kai ka dibi wannan abu irin irin abun ma i don't know ban san yadda zai kaci gurazin wanga abun ba ka gane so so an cire musu kuɗi januwari za su cika wata uku don oktoba aka fara shiga so januwari kenan by farkon januwari ko karshen januwari ya kamata su fara enjoying services ina tunda yanzu ko facilities ba ta babu ina balle a tabbatar shi ba ka tambaya to na ɗaya kenan fassara ta biyu an ce daga ranar da aka yi enrollment ɗinka za ka kwana tsin after an yi enrollment ɗinka to har yanzu ba a yi enrollment ba kuma ana cire ma mutane kuɗi wacce doka ta ba da wannan dama in akwai ta a civil service a zo a faɗa ma jama'a ita a faɗa ma ma'aikata ita ban ce ban inda nake dan nake dan daga kafa akan wannan magana shine don an yi negotiating da lebo amma ni abin da nake gani hin karhin lebo a kai don ba su da gwamnati ce ta hin karhin su ba su iya magana shi yasa kila ban sani ba amma dai ina hasashen shi an muharin disagreement da tsohon chairman ban sani ba amma in ma shi ne to cutar al'umma ya ga za a iya kare su wallahi ban taba ganin shi ba yau in zaka yanke ni da wuka yana wurin cin kacci mai in gwada ma wani ban san shi ba ban taba magana da shi ba rayuwata balle a ce ya ɗauki nauyin mu amma ita gaskiya guda ce so um, in an cire musu kuɗi da wani dalili wace doka ta ce haka ne ka gane so mai girma gwamna ya sani ko dai a mayan mutane kuɗin su ma'aikatan nan ta shirya ta fara providing services ta komi na ta ya zama radi sannan a fara cire ma ma'aikata kuɗi ko kuma a'a dama an yi ne don a saci kuɗin al'umma wannan kuma wani abu ne daban kuma mai girma gwamna ya sani kamar yadda na ce idan ya sani bai yi komi ba da shi an kai idan ya sani eh, bai sani ba an kai laihin shi ne don shi a shugaba shi abbai bai sa ido ba duk inda an ka ce an ka dawo bai hita so wannan shine ishu na zamce ma amma mun kalubalanci kowane ne hmm. documents ɗin da mun ka bayar a zo a ce na karya ne ita batun jambori da ya zo ah, ya ce wai ya kare kai ne bai kare komi ba game yanzu na hito maka da akwai accounts na basic healthcare provision fund basic healthcare wanga abun na mara lahiya na kauye awon jini wanda aka ce miliyan tara aka cire cikin account din su a Zenith Bank mun ba da evidence a zo a ce karya ne sai a ce Zenith Bank a bincika ka gane a kuɗin da aka cira account na baka example na miliyan mu rounded up miliyan takwas an cire su daga account din aka sa first bank account din mata ta aje a diba record din transaction dinta ka gane a ce karya ne address din kamfanin ta gida ne ka gane ke tun nan za ka san wanga a kudin turubadu lokacin 2007 hmm. da ya yi hidda list ya ce kes din zamfara lokacin direct stealing ne to wanga shi a direct sata kai tsaye sa hannu ake ana sata kudi al'umma akwai abokin shi na san shi dr haske ba abokina ba ne amma na san shi don tare muka fara karatu jami'a hmm. ka gane na san shi ga huska amma ba abokina ba ne to akwai abokan shi da kuma abokaina ne akwai wanda yana aiki ya efcc ya kira ni me ke faruwa na ce kaji kaji kaji ya ce to zai yi magana da shi bai kyauta ba kaza kaza kaza kaza za su duk wanda zaka tambaya wa dr yusuf haske za su faɗa maka akan kuɗi bai da wasa akan kuɗi bai da wasa na kai ɗan jarida ne independent ka yi verifying ka samu waɗanda sun ka san shi mutum ashirin talatin idan ka samu biyar da suka ce maka ba haka nan yake ba na yadda na karya ka gane so so uh, issue din zamce ma as far as we are concerned shi ne bai kare kai ne ba gwamnati kuma bata gwadi seriousness na ta ɗauki mataki ba sai cin zarafi da cin mutuncin wasu ma'aikata da zargi na kuma ɗauka su ne babu wanda na haɗi nan kuma na kara jama'a su shaida in mai girma gwamna ya jiya ya shaida duk an ka ji duk an ka aka ci su to an ci amana su kuma fi Allah ya isa musu babu wanda ya ba muna da hanyoyin mu muna da information da yawa na gwamnati ka gane a wani lokaci mutane na ce mu zan dan kawo wannan magana mutane na ce muna ayi mun bi PDP saboda um, uh, mun ba mu cika magana ba akwai dalilin da ya muka yi shiru saboda dalili shine uh, mafi yawanci abubuwa operations din mu idan muka ga matsala kamin mu ta public mu yi magana sai mu yi magana private idan an ka ɗauki matakin gyarawa result ya yi idan ba a so babu duk mutum ka zo mu mutum gyara ya kama ya gyara yawa so za ka je ka tallata shi wanga kusan wata uku ba a ɗauki mataki ba abin da yasa ba mu sake rubutu ba saboda za a ga kamar shi dr haske muna cin zarahin shi ne ba shi muke yi ba talakawan nan da muka tunanin ana cuta su muka so allah ya ba dama allah ya ba mashukuntan mu dama su san suna cutar talakawan nan su dawo su yi bincike kuɗinsu a yi musu aiki da ya kamata ah, to daga ƙarshe mm. a ina ganin ya kamata mu ja akala wannan shirin sati mai zuwa hmm. za mu zo mu fara bude matsalolin nan sekta to sekta mu bi abubuwan masu kallon mu a nan za mu ja akala wannan shiri dokta muna godiya da ka samu dama ka halarci wanga shirin hmm. kuma muka yi wa gashin fida domin ilmantar da al'ummar jihar zamfara hmm, tare da fatan sati mai zuwa ina ganin za mu ɗau ma'aikatar ilimi ka cokam mu yi bibiya akan ta mu ga kuma me matsala me ya kamata a ce gwamnati ta yi a madadin dukkanin wayanda suka saka hannunsu domin ganin wannan shirin ya zo muku tangaran a ni ana sani hankali ke nake ce muku ma'asala. Thunder Blows Online TV. Thunder